Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Awwal King Abdulaziz. A ranar bakwai ga watan Satumbar 2015 ne ɗalibin da ya fi kowane ɗalibi tsufa a Najeriya ya rasu yana da shekaru 94 a duniya. Malam Modibo Abubakar mazaunin unguwar Kundila ɗalibi ne a makarantar koyon harshen Larabci ta SAS a Kano kuma ya shiga firamare lokacin yana da shekaru fiye da 80 a duniya. marigayin na da ilimin addinin musulunci ya kuma zauna a cikin aji tare da yaran da ba su wuce jikoki ko ta taɓa kunnensa ba marigayi malam Madubo bai yi karatun boko da kuruciya ba saboda harkokin kasuwanci ɗaya daga cikin malaman sana sas abdulkarim salisu ya bayyana shi a matsayin ɗalibi mai hazaƙa nutsuwa da kuma mayar da hankali kan karatu